الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول ما الله سبحانه وتعالى بسم الله baiwa ce ya albarkace mu da sake haɗuwa daidai wannan lokaci a wannan masallaci na abubakar as-siddiq radiyallahu an don ci gaba da karatu a cikin littafin sharhin arba'una hadith an-nawawi insha Allah subhanahu wata'ala muna shafi na ɗari da arba'in da biyu shafi na ɗari da arba'in da biyu a wannan hadisi da muke cikinsa na hadisi na goma sha uku malam ya yi muna bayani game da sharhinsa satin da ya gabata mun shiga a cikin bayanai game da fa'idoji da darussan wannan hadisi inda muka karanta fa'ida ta ɗaya da ta biyu sai darasin mai dakata daidai da fa'ida ko darasi na uku a cikin darussan wannan hadisi da fa'idojinsa. Sha Allah subhanahu wata ala darasin na yau ne darasi na 84. Malam yana lisafta mana darussan hadisi ya ce na uku Atta tahdhir min al-hasan. Wannan hadisi yana karantar da mu gargaɗi da hattara da yin hafada لأن الحافدة دون شي مي حافدة لا يحب لأخيه ما يحب لنفسه bai so ma ɗan uwansa abin da yake so ya kansa. bal ya tamanna zawalan ni'matillah a shi mai hasada abin da yake guri gushewar ni'imar Allah an akhihil muslim daga dan uwan shi musulmi wannan ta ce fassara mahi shahara ce hasada ita ce gurin gushewar ni'imar da Allah ya wa dan uwansa kai gurin ta gushe shine hasada amma za mu ji fassara mafi gamewa da za ta tsara wannan fassara da aka fi sani ta fi shahara وقد اختلف أهل العلم حقيقة ما أبو جاهل ميسن صعباني في تفسير الحسد جمد فسر حاسدا فقال بعضهم وسمع أبو جاهل ميسن فسر حاسدا tamanni zawala an ni'imati an alghair fatar ko gurin ni'ima ta gushi ga wani wanda yake Allah ya mishi ni'ima sai kai guri kai fata ta wannan ni'ima ta gushe daga gare shi ya zama ya rasa wannan fassarar wani kenan daga cikin malamai game da fassarar hasada wa qala ba'dhum wasu malamai suka ce al-hafadu hafada huwa ita ce karahatu ma an'ama Allah bihi ala ghairi kyamar ko kin abinda Allah ya ni'ima da shi akan wani zan ba ka son ni'imar ta same shi baka so ni'imar ta same shi wannan fassara ta bambanta da sauran fassarori kyamar ni'imar da Allah ya yi ko ƙin ni'imar da Allah ya akan wani wa haka ikhtiyar shekul islam wannan fassara ta ce abinda da islam ya zaba ibn taymiyyah rahimahullahu ta'ala يقول يكي إذا Idan ba ya yi kyama ko yaki ma an'ama Allah bihi ala ghairihi abinda Allah ya yi ni'imarsa a kan wani faƙada hasada ya ce ya yi masa hasada wa illam ya tamanna zawala ko da bai yi guri ko da bai yi fatar ni'imar ta gushe ba bai so ne ta samu ba kuma bai yi gurin ta gushe ba ya yi hasada ina hasada ba sai ka yi gurin ni'imar ta gushe daga gare shi ba ko ya rasa ta ba ka dai so ta samu kuma ka yi baƙin cikin ta. ko da baka da wata manuwa ta wannan ni'imar ta gushi ga wanda aka waya ta zafin ya zama hasada wannan kuma ta yi ganewa bisa ga waccan fassara ta yi shahara ta abinda a hasada gurin gushewar ni'imar da Allah wa wani a abin da a hasada ƙi ko kyamar ni'imar da Allah ya wa wani ko da ba ta da niyyar ta gushe ba wannan hadisi na ɗayan ku ba zai imani ba sai ya so ma ɗan uwa ne abin da ya so ma kai ne a cikin akwai karantar da mu da fahimtar da mu da ya muna gargadi da kashe ni daga hafada don hafada tana sa a safa ma wannan hadisi don mai hafada sai san dan uwa sai samu ni'ima na hudu annahu baki, hakika ya kamata ya dace siyasatul kalam a kera magana bima ya hamilu alal amal da irin kalima ko kalimomi da za su zaburar da mutum ko mutane a kan su yi aiki wanda zai yi magana da za ta fuskanci jama'a ko mutum ku. to ya kamata ya iya saƙa magana da cusa mata wata kalima ko kalimomi da suke cikinsu akwai zaburarsuwa da jan hankali zuwa ga a abin da ya son a yi ko a bar abin da ya son a bari. La'anna haza domin irin wannan hanya ta magana a cusa mata ma'ana da za ta yunkurar a kan a ko ta dakatar akan abadi min fasaha yana cikin fasaha fasaha kuma tana daga cikin ni'ima da Allah ka ba bayi ne fasahar magana fasahar aiki shi wannan mutum mai fasaha ko a aikinsa ko a magana والشاهد abin da yake zama shaidu ne haza ga wannan qauluhu sallallahu alaihi wa sallam cewar manzon Allah li akhihi ga ɗan uwa ne sai ya soma ɗan uwa ne ba a ce sai ya soma mutum don mutum yana iya zama ɗan uwanka yana iya zama da ba ɗan uwanka ba annabi bai ce ɗayan ku ba zai zan mumini ba sai ya soma mutum abin da yake soma kai ne a'a sai ya soma ɗan uwa ne sai aka ja hankalinka akan wannan wa ɗan uwanka na kalimar da ta ɗan uwa ne tana sa hankalinka ya faɗaka ka jayu kai kokarin tabbatar da wannan abin da ake kira a kansa na so masa alheri don dan uwanka to kalmar li akhihi tasirin ta wato zaburarsuwa da yunkurarsuwa akan kokarin tabbatar da ma'anar wannan hadisi za ta kara da za a ce la yu'minu ahadukum hatta yuhibba lil mar'i ma yuhibbu li nafsihi sai ya soma mutum abin da ya ka soma kai dan kalmar mutum tana aiwa dan uwanka ne ko ba dan uwanka ba na kusa gare ka ko na nesa gare ka amma ka ce dan uwanka zai wannan da aka son ka soma abin da aka soma kanka ka tuna wa dan uwanka ne to yana da kyau masu ba da maganganu zuwa ga ɗaiɗaiku ko al'umma ya zama suna ƙoƙarin amfani da kalimomi masu jan hankali da kuma kwaɗaitarwa da zaburarsuwa a kan abin da ake son a samu na manufa. La'anna haza saboda wannan cewa li ya yaqtabi a ƙafa, yana hukunta tattafawa wal hanana da jinƙai warrika da sauƙaƙawa. Na aka ce ɗan uwanka, mutum ko galibi yakan yi mu'amala mai kyau da ɗan uwa ne fiye da wanda zai yi da wanda ba shi ba tab'an wa nadhiru hada kwatankwacin irin wannan qaulullahi azza wa jal cewar Allah fi ayatul kisas a ayat da ake magana akan sakarya wanda yayi kisa shi ma a zata da hukuncin kisa a kai ne sai ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un wanda aka wa afuwa daga jinin dan uwansa shi yayi kisa amma aka ce wanda ya kashe dan uwansa ne suna dan uwa ne kenan kisan bai kace alaka ta dan uwantaka saboda cin hankali ma annahu qatilun tare da shi yayi kisa amma aka ce dan uwansa tahaninan saboda sa soyayya wa ta'tifan da karkata hankali li hadha al-muhatab ga wannan da ake magana da shi ma'ana hadisin yana karantar da mu kula da magana da muhimmancinta da kuma hanyar da za a bi wurin saƙa kalmomi da jera su yadda za su bayar da ma'ana da za ta haifar da samar da abin da aka hora ko abin da aka barin abin da aka hana bisa ga sauki da saurin jayuwa malamai suna misali da wannan da yawa kamar misali da Allah ke la tukhrijuhunna min buyutihinna wa la yakhrujna mace aka sake ta aka ce kai mijin kakka shaida kai mijin da kakka daga gidan kuma ita katta fita a nan a saki ba saki ya riga ya gudana ya saki da saki ɗaya ko ya saki da saki biyu za ka ce bai fitar da ita daga gidan kuma ita katta fita saki ba ya gudana to ina ga in ɗan wani saɓani na ya gudana tsakanin miji da mata sai ya kore ce shi da bar mai gida ne ko ita ta yi yaji ta ita ta yi gidan nan wasa ki ya riga ya amfani. amma Allah ce la na min buyutihinna wala yakhrujna sakin ya riga ya aku duk abin da aka gudu an kai gare amma aka sa wannan doka to ina ga inda bai sakin ba ba a kai ga saki ba a wani abu na kawai na mu'amala ya rikita wani sabani na shiga tsakaninsu sai ce kar in dawo in sami ki gidan ko ita kawai ta shirya ta wuce kawai wai ta yaji ta ya fushi to in ya zama ko kake ya haru Allah ya ce la hunna min buyutihinna wala la yakhrujna to ina ga ɗan sakin bai waru ba kaga wannan ma'ana ne kwari ce kamar irin cewar Allah subhanahu wataala wala la tansawul fadl bainakum da Allah yana magana akan aure da hukunce-hukuncen aure ce wala tansawul fadl bainakum kada ku manta da ragowa da a tsakaninku in safani ya samu tsakanin miji da mata kai ya zama sabanin nan da ya faru yanzu shi ka kabi a ya ba baya wani abu da ya gudana tsakanin da ita na alheri wani abu da ya gudana tsakanin da mahaifinta na alheri wani abu da ya gudana tsakanin da mahaifiyarta da kannanta da yarnanta da wasu da da girdin ya tuno da wannan kai ya zama wanda safanin da annan shi ne a gaba gare shi wala tansawul fadla bainakum ka kuma da ragowa da mutunci tsakaninku kila yana yi watsar da mutum ya nemi matan nan har ne wasu da yawa sun shigo suna nema ta watsar da su gaba ta ce shi ta kaso shi dai to yanzu gashi saboda ta mai yi guda da sai ya mance da wancan zatin da wancan hikima la yafatu mu'minun mu'mina ka in kana kabilun, in wani mai cewa yake hadhihi al-mas'ala wannan mas'ala kad takunu sa'a. tana iya zama mai wuya akwai wuya ce sai ka so ma dan uwanka abin da aka so ma kanka ai an tuhibba an tuhibba li akhika ka so ma dan uwanka ma tuhibba nafsika abin da aka so ma kanka bi ana an tuhibba li akhika ka so ma dan uwanka an yakuna aliman in kai ka zama masani to ka so ma dan uwanka zama masani wannan kuma zai sa ka sa rahama da sauƙaƙawa da lallaɓawa wajen karantar da shi da hankuri da jahilcinsa da hankuri da rashin saninsa da hankuri da wani kuskuren mu'amala ɗaya tun da kai ka zama masani to ka so ya zama masani ka so ya zama ya san abin da ka sani za ka za ka yi ƙoƙarin sanar da shi abin da bai sani ba don ya zama ka so mai abin da ka so makarta to wajen ɗaukar abin da ka sani ka haɗa shi da shi don ya san shi mu'amala ta za ta shiga da kuma hanyoyi da za a bi don kasantar da haka to saboda ka sai a tsara hama da sauƙaƙawa da lallaɓawa gwargwadon wajen ba za a samar da dangarɗa ba da shi mai sanarwa zai cutu ko wanda za a sanar suwa ya ce ka so ya zama sani wa an yi kuna ganiyar kasuwanci ka koya mu kar ne gidansa ne kai kila ka ɗaga sama to ka koya mai kasuwancin nan zai tsaka da Allah ka so ya zama shi ma mawadacin wanda ka zama mawadaci amma kada koya mai kasuwanci kila fita na ku a sau kaya a dawo a kawo a sai zuwa sai ka sai ka sai mai kayan da ta alamu bai hita ko zai hita da kyau ga baka so mai abin da ka so maka ba wasu kayan da ka san kai in kai ne ba za ka sai su ba sai ka sai mai su inda shi ko koyo da yake ya bi ka dan ya koya sai ya dawo ya dawo ya ta da kyar ko ka hada su da abu ka hada su da abokan hulɗa wanda zai ba kaya in ya kawo waɗanda ka san da kyar zai fidda asiri ka san halin kai in kai na zaka ba su kayanka kaga nan baka so ya fita ka so ka ba to wanda ka samu kai ma ka so ya samu wa an yakuna ganiya wa an yakuna zamalin wa banin in kana da kuɗi da dukiya kai ma ka so dan uwanka ya zama haka ka so Allah ya bashi kuɗi ka so Allah ya bashi ƴaƴa wa an yakuna muttaqiman in ka zo mutum wanda aka wafakar daidaituwa akan tafarkin shari'a kai ma ka so ya zama haka ka zama ustazu kai ma ka so ya zama ustazu ka zama akramakallah kai ma ka so ya zama akramakallah hibbu li nafsi, li akhika ma tuhibbu li nafsi. qad yasbu hadha wannan yana da wahala a ce ɗari bisa ɗari sai ka so ma ɗan uwanka abin da aka so maka ana kulu sai mu ce in har wani ya ce malam abin da hoto ya yi waya. hadha la yasbu malam ce sai mu ce a kai bai da waya idza marranta saka idan ka tarbiyyantar da rayuwarka alai akan irin wannan aiki ki kokari kana yi kana ka rayuwarka kan ta ɗabi'antu da wannan ɗabi'a tun tana koyo har ta kamar yadda yaro yake koyon ɗan takawa ya tafiya tun yana tayin tsaye ya har ya ɗaga tsawa ya gaɗi ya yi gaba ya ba ya to har ya kai na ma gudu to saba makanka da haka tun kana koyon ɗabi'a ka ta zama haka har ta zama haka ta rini ta zama ta bushe na haka ta ta saba marrin saka ala hada ka tarbiyyantar da kanka akan wannan yasulu alayka sai zo zama mai sauki gare ka amma an tudi ana saka amma ka ci gaba da biyayya da rayuwarka iyawa ha ga son ta fana lalle ka sai ya kuno ha za fa aban wannan zai zama da waya ya zama kana so ma dan uwanka abinda aka so ma kanka in dai ranka za ka bi wanda yake so to da kyar ka samu haka yana da waya amma in kai kokarin tilasta rayuwarka akan abin da ba ta so inna nafsa la amaratun bisu to kai ko ka tankwaro ta ka tankwara da don haka ba ka sanya wasu ibadoni masu tankwara rayuwa rayuwa ba ta son yunwa ko tana so to sai aka shari'a da azumi don karya rayuwa abin aka shari'a da zakka don rayuwa ba ta son fitar da wani abu daga jikinta aka sa zakka aka sa hajji ya kashi kuɗi sai an gaji to ka saba ma rayuwarka insha Allah za ta saba Allah ka hore mana ayyuka alkhairi fa idza qala tilmizun min at idan ɗalibi daga cikin ɗalibai ya ci hal ya dakhulu fi zalika ashe yana shiga a cikin wannan hadisi an ulaqina zamili in laƙanta ma abokin karatu na bil ikhtibari a gwaji a cikin aji kayan jarabawa li'annani uhibbu an anjaha don ni ina son in ci nasara fa ulqinuhu liyanjaha zan bi wannan hadisi ni ma sai in laƙanta mai don ya ci nasara ko a jarabawa in faɗa mai rubuta ko in ɗaga mai littafi na ya hango ya diba ya kwafi abin na rubuta dan shi ma kada ya fadi in zo ma kai na cin jaraba in so mai cin jaraba za ka fi in afta mai yana dubin nawa yana kwafewa ko wata ɗan ƙaramar takarda in jeha mai in na zama kwafewa ni ma don kai ya fadi ko ya ara mai takardu na ya nemi aiki ya fotokofi da na aiki ya aiki da su ko ma in zamna mai jarabawa jarabawa shi ni zan zo in zamna ne shi shi yana gida ko yana wata lalura ni zan zo in zauna jarabawa amma shi ne ka rubuta ma don sai ina so mai abin da ka so ma kaina ko kuma malami niki in ƙara mai maki da bai cancanta ba don kai ya faɗi don kai ya maimaita wannan kwan in ƙara mai abin da a dokance bai kamata in ƙara mai ba don in so mai abin da ka so ma kaina malamai suka ce wannan ya sa a shari'a saboda yaudara ta ba nasiha ba ce yaudara ce ba ya halatta musamman in ya zama abin da ya shahi lahiyar mutane da rayuwarsu kamar ɗaliban karatun kiwon lahiya daga mataki na farko har na sama ya zama sun ko ka cancantar da wani ga abin da bai cancanta ba yadda zai zo shi mu'amalar lahiyar mutane da rayukansu ka ya a samun ɓanna aw fasadan fil ard ko abin da shahi dangantakar su ta gudanar da wani bincike ka bada sakamakon da aka san haka ko abin da ya shahi dukiyarsu da amince su da zama su, ko abin da ya shahi fari da inganci na ilimi ya aka ce aka tsare wannan ƙa'ida za a samar da ilimi mai inganci mai ƙwari ga al'umma to amma bari don kadde a ana kuce a bari su yi sama sama su wuce kaga za a samu tangarɗa da ilimi da tsarin ilimi da makarantun na al'umma ta hanyar yaya waɗanda ba su cancanta ba to wannan duk nau'i na na yaudara bai cikin soma ɗan uwa abinda aka soma ka nau'i ne na yaudara kamar da zamu ji malam ya bayani An jawabu malam yace abinda amsa la baya halatta لأن هذا كش راء الكش in wani ya kwafi takardun ka je ya samu aiki da su kaga alkushu ne ba nashi bane in ka zanna ma wani jaraba alkushu in ka tsara mai makin da bai cancanta ba alkushu dishun wa huwa fil haqiqati irin wannan aiki bisa ga a isa'atun mukuntawa ila hakikar dan uwanka ba mai ba ma taimaka mishi kai ba a cutar sa kai sa insanan ilaihi kuma ba kyautatawa bane a gare shi ka zauna mai jarabawa li'annaka idza awwattahu al-khiyana dan in ka saba mai da yaudara ita da ana ya sai saba da yaudara wannan kamar ka karantar da shi yaudara ka saba mai da yaudara wala annaka tahdadhu bi dhalik saboda kana yaudara sani da haka haisu yahmilu shahadatan laysa ahlan laha dan za a waye da shi na dauke da sadiqan din da bai cancance da ba ga hannu ne take amma ba ta kisa ba ne da ita akwai tazara mai nisa والله الموفق الله شأنه موافقة na daga cikin wannan wa wanda ba ɗan ƙasa ba ko ba ɗan jiha ba indijin ta jiha duk na cikin nau'in yaudara to duk waɗannan ba su cikin ka so ma ɗan uwanka abin da aka ma kanka mafhum wallahu al-muwaffiq Allah shi an mewa wa masa مالك يجي على الرابع عشر حديث نقوم شاهدوا عن ابن مسعود رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الطيب الزاني النفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة رواه البخاري ومسلم حديث نقوم شاهده لدى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي منظر الله ياتي لا يهل دم امرئ مسلم جن متم مسلمي بي علتا إلا بإحدى ثلاث سيدة سيدة كتكان أبو أبو الطيب الزاني wanda ya yi aure aure ingantacce ya faru da mata ce ta aure daga baya kuma sai ya yi zina to wannan musulunci ya halatta jininsa za a jefe shi da duwatsu har ya mutu shine hukuncin Allah a kai wan nafs bin nafs da rai da rai in ya kisan kai shi ma a aiwatar da kisa a kai wanda ya kashe wani shi ba a kashe shi والتارك لدينه na uku da wanda ya bar addini ne al-mufariq lil jama'a ya rabu da jama'a ma'ana wanda ya shigo musulunci ya yi ridda ridda hukuncin ta kisa za mu ci bayani a cikin sharhin wannan hadisi sai malam ce a sharhu bayan rawahu al-bukhari wa muslim bukhari da muslim suka ruwaito shi to a sharhu la yahillu damu mri'in muslim ai la yahillu bai halatta qatluhu kashe shi wa fassarna hada zalika malam ya ce وانا fassara wannan kalma da wannan fassara cewa ma'anar la ya hillu ta mumri'in muslim baya halatta لأن هذا هو المعروف لأن وانا شيني أدل أكثني في اللغة العربية عيار العربية يعني جنوان بيها لدى معنى بيها لدى أصلوا جدا رايواتي قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النبي عجيب inna dima'akum wa amwalakum wa arabakum alaikum haramun inna dima'akum hakika jininku a tsakanin junanku jininku wa amwalakum da dukiyarku a tsakanin junanku wa arabakum da mutuncinku alaikum haramun haram ne akan haramun ne ku taɓa jinin juna ku zubar da jinin juna haramun ne ku ci dukiyar juna ba bisa ga hanya halattatta ba ba bisa ga ayyuka shari'a ce da ita ba haramun ne ku taɓa mutuncin junanku haramun Allah ya haramta zubar da jini ya haramta cin dukiya ba bisa ga hanya ta halal ba ya haramta taɓa mutunci wa kauluhu cewar manzo Allah cikin wannan hadisi na sha hudu imri'in muslim ce mutum musulmi kaga imri'in yana ɗaukar namiji ko ya ana son a ce mace zai a ce imra'atu imra'a mace imra'atu nuhin wa imra'atu lu kaga mace ce. amma imri'in namiji ya yake ne zahirin lafazinsa to kenan annabi yana da namiji kawai بذكك سماتا لا التعبير بذلك فسر على شيوا متم مسلمي كون نمج مسلمي لا يعني ان المرأة يهل دمها باينا بهم مجيئة جنين ديا على ترى ولكن التعبير بالمذكر تبير التعبيري دكلمو من مذاق bil qur'ani a cikin qur'ani wa sunna da sunna aksaru shine mafi yawa min ta'abir daga bayani bil mu'annas da kalimomin mata in ka dibi qur'ani maganganun sa yana yi da maza mafi yawa can ba arfa baka ji ya da mace ha amma mafi yawa yana magana na da maza ko hmm. wa salli fa salli li rabbika ita ma ka tayi فصل كي صلى لربك كذب أجل لربك كي ما تشيك لربك وانحر لذا فصل لربك ذا أجل نمش ذا أجل بنا ما تشيك لا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ديكي كنا دلنير ما تابا ماذا عندك الله أنا هورونكم da kalimar maza ba da kalimar mata ba to nan mace ba ta ciki wa abudu wa la tushriku dunnan kalmomin maza na ba maganar mace ta ba amma banda macen a ciki a da ita ille asali qur'ani da sunna suna magana ne da kalimomin maza ba da kalimomin mata ba galiban li'annar rijala saboda maza humul ladina sune waɗanda tatawajjahu mulki khitabatu maganganu suke fuskantar wa humul yuna kuma su ne ake nuhi wa humul ma'ani yuna su ake nuhi ko su suke kulawa bi anfusihim da kansu bin nisa'i da mata maza su ne masu kula da su kansu da kuma mata galibi da karkaka magana ana fuskantar mace ita dai ko mata su kadai da kar kadan da cikin ƙur'ani ko hadisi sai don lokaci za ga hisabar an keɓance ta ga mace ila don nuna wani bayanin matsayi ko wata muhimmanci da ake nuna a nuna kamar wakuli washrabi wa qarri aina kaga nan da mace dai ake wakuli ki ci wa ki sha wa qarri aina ki datsar da idon ki kaga nan babu mirin namiji da mace ake zalla amma don nuna wani matsayi ko da wani muhimmanci don shi da ake mura da mace da ita ɗai keɓantatta ko kuma saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce arrijalu qawwamun 'ala nisa maza su ne shugabannin mata to ya aka ɗora ma shugaba gaba ne wanda ke shugabanci abu ne ya ba a kan shugaba to gaba wanda ke shugabanci ke da haka in an yi magana da maza kamar an yi magana da mata ba wai an yi da matan ba mafhumun to ko zama irin haka ko irin wala ta hafi wala ta hazani inna raduhu ilaika ilaiki ilaiki inna raduhu ilaiki ke kaga da mace aka magana a kai sai ahammiya wal manzila don wani matsayi da wani muhimmanci amma wannan bayan ainihin a musulunci ya yi koho da mata ba ne. dan akwai sura su kusan ta mata suratul nisa'i ko ita ma a sura ta naucin wurare ta hudu suratun nisa'i suran mata su fito ban zaton akwai suratun rijali cikin qur'ani suratun rijali suran maza akwai ke da sai dai suratul mu'minuna go da an ce mu'minuna kuma an mata sun shiga ciki <laughs> saboda haka wannan shine tsari na sunnan magana ta amfani da hadisi kuma sunna ce iya. Wani abu ne wanda ke zama ga hili maza su ne gaba akan mata duk wanda a kokarin sun koyar da abin wahala kawai zai zai cin nasara kuma musulunci a wurin sa mace matsayi gare ta daban-daban kuma kowane wanda ke cike da daraja da mutunci da girmamawa musulunci yana dubar mace matsayin ta uwa ko iya ko ƴan uwa ko mata aka ce ka ɗaukar mace kada kowanne daga cikin waɗannan ai matsayi na babba uwa ko ba a shari'ance ba ko a hankalce mutum na wani kanta uwa dai ɗaya mutum na wani kanta ɗaya ce ko a hankalce bai dace ba ƴan uwa kauna koya mata duk waɗanga a ɗabi'a ingantacciya da tsari na mutunci namiji haba haba yake ko ya kare su ya ba su matsayinsu ya inganta rayuwarsu to wannan shine hukunce hukunce da tsare tsare musulunci game da mata kuma musulunci yana duban mace ta ce rabin duniya mace ta rabin duniya limaza lokacin da Allah saukar da annabi Adamu a duniya shi da wa shi da mata ce kaga namiji mace su biyu kawai shi yake wakiltar maza su ke wakiltar mata ba namiji duwa mace guda namiji mace a kenan mace ta rabin duniya warko annabi adamu rabi da hawa rabi mafhumin wasu hukunce hukuncen Allah da kaddaro ne suka hukunta mata su yi maza yawa kuma a wace hanya an ka an ka fara samun mata su yi maza yawa a hanyar zalunci ba annabi adamu da ya kashe guda ko suna mata ishirin namiji ishirin sai kashe namiji guda yanzu an koma mata ishirin namiji sha tara kakinan azzalumai su suka wara haɓakar da da samar da wani yanayi da mata za su yi maza yawa ba adillai ba mafhum kuma musulunci ya farata mace haƙuƙan da namiji bai kammala sai ya kammala su khairukum khairukum li ahli annabi ce mafi alheri cikin ku mafi alheri ga iyalinsa kenan duk namijin da ke daraja ta kasa ga alheri ga iyalin dai bai kai namiji ba kenan ba ka zama namijin maza sai ka zama alherin ka ya yawa ga iyalinka bisa ga sharrinka to anan ke na kafa musulunci ya tanadi wata kariya da garkuwa da mutuntawa ga mace tun da har ya sanya namiji zai zama wani na kasashe sadda bai kammala mata hakkin ba khairukum khairukum la ina wani tsarin zalunci a cikin mutunci game da mata wa inna akanna ikun wa qawluhu muslim cewar da annabi muslim ai dakhil fil islam wanda yake ya shiga a musulunci wanda yake a musulunci musulunci ko bai horo da kisa in ta haka ba wata fa'ida ba wata manuwa ba wani mahari ba wani dalili haka kawai musulunci ya ce ai kisa la ba addinin kisa ba ne musuluncin da ya ce wanda ya kashe kayan amana bai jin ƙarshen aljanna kahirin na bai yadda Allah ɗaya ne ba bai yadda da alƙur'ani ba bai yadda da annabi Muhammad ba amma musulunci ce wanda ya kashe shi bai jin kamshin aljanna za ka ji kamshin aljanna tun tsakanin ka da ita ta hiyar shekara ɗari biyar a samu matsakaicin doki in gama a yi suka matsakaiciya a shekara ɗari biyar ana yi to duk tazarar da akwai ta nisa to tun daga irin ce kaka jin ƙarshen aljanna kana to wanda ya kashe kayan amana bai jin ƙarshen aljanna ba ha ne ya kashe ba ba ha ne ya kashe ba من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة to ji musulunci ba wanda zai ciki ne na wace ya ba a cikin ɗaukar aljanna da tafi da a ciki ne kenan na ya buɗe ba a kashe su ya dai tinci mafhumin za ka da kan kisa tsakanin musulmi da wasu in dai a ka'idar musulunci za a yi ba a son rai ba ko wata manawa to za ka ga akwai mawari akwai dalili mai gamsarwa wanda ya tabbatar da haka kamar da musulunci ce a kashe wanda ya rinta wanda ya rinta sai a kashe shi ga nan duniya ta shaida ai wanda suka yi shuyin mulki ne aka yi mutu sauran an kashe wanda suka yi shuyin mulki ba su yi nasara ba wanda wanda suka yi shuyin mulki shi halicce su ba shi halicce su to waɗanda ko shuyin mulki sun kawo wanda ya halicce su ba a kashe su a kawai sun kawo wanda bai halice su mutuwar mulki a kashe su nan shi a daidai can ba daidai ba akwai hankalin da zai kai fatan haka wanda yawa wanda ya halice juyin mulki ba a kashe shi wanda yawa wanda bai halice mutuwar mulki ya halitta a kashe shi hal haza aqalun na ma yakunu aqlan illa bi ihda salatin ya'ni bi wahidatin min as-salat sai da daga uku at-tayyibu zani wanda ya aure yayi zina fasayyibu abinda aka ce masayyibu ina ganin na zaba tashi kenan lokacin sallah ko sai mu tashi illa bi ihda salatin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك